يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi namu na mako mako mai albarka wanda muke karatun littafin a tafsir da ulumin tanzil a cikinsa ko littafin da aka fi sani da tafsir ibn juzai al-kalbi a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar ashirin da biyu ga watan zulqa'ada na shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu na hijirar halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan bakwai na shekarar da 2021 ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima wacce mala ka samu mana ita kashi biyu bangare na farko shine mukaddima da ya kama na game da mawdu'ai masu muhimmanci daga cikin mawdu'an ulumul qur'an irin su asbabun nuzul irin su annasku da irin su eh, al Balaga da sauransu duk mala ya kama mana su waɗannan su ne ƙarƙashin albabul awwal sai babi na biyu shi kuma malaika mana kalmomi na alƙur'ani da fassarar su wanda suke yawan zuwa cikin alƙur'ani to babi na farkon shine muka zo babinsa na ƙarshe ƙarƙashinsa ya kawo mana babi babi goma sha biyu da yau insha Allah za mu tashi babi na ƙarshen shine babi na goma sha biyu wanda da gaske insha Allah mu shiga ɓangare na biyu shine tafsirar kajibat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الباب الثاني عشر في فضائل القرآن وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ما لن يتي الباب الثاني عشر باب نقوم الشعبي في فضائل القرآن تكم فللول القرآن abinda suke nufi da falalolin alkur'ani su ne hadisai aka samo daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayanin falalar karanta alkur'ani da wanda ya karanta alkur'ani ga falalasta ga darajarsa ga ladan da zai samu to ina wani sake kimfi ta a za'ilar alkur'an kuma ce wanda ya karanta alkur'ani allah zai bashi kaza kuma ko falalar duk wanda ya karanta alkur'ani ga irin ɗaukaka da allah ke masa waɗannan su ake kira fada'ilar qur'an waɗannan fada'ilar qur'an gare biyu ne kamar da zamu gaba nan zai kawo mana su bangare na farko hadisai da suka zo ke bayani akan falalar alkur'ani gaba ɗaya waɗannan su ne ke bayani akan alala na alkur'ani gaba ɗayansa karanta alkur'ani yana ba ka kaza akwai ɓangare na biyu hadisai da suka zo ke bayani ga ɓangaren wani sashi na alkur'ani kama a ce sura kaza tana da falala kaza wanda ya karanta sura kaza yana da kaza ko wanda ya karanta aya kaza yana da kaza wannan shine ɓangare na biyu dangane da waɗannan falaloli na alkur'ani a ce karanta sura kaza na da lada kaza ko karanta aya kaza na da lada kaza wannan yana da an kan samo shi ta bangaren hadisai daban-daban akan samo ta bangaren hadisi sahihi wannan shine madogara wasu kuma sukan zo ta hadisi da ifi wasu ma hadisan mawdu'i ne hadisai ne da kage na ƙarya malamai sun tabbatar cewa hadisai ne mawdu'ai suka kago su aka faɗi falalar wannan sura don haka ana takaita ne kawai da hadisan da suka inganta a wasu daga cikin malaman tafsiri kamar irin su zamakshari da irin su alwahidi da irin su albaizawi duk waɗanda a tafsiransu kowace sura in za a shiga sura sai an samo mata eh, da hadisi da ke nuna falalar wannan sura sawa'un hadisi na ya inganta ko bai inganta ba kowace sura ba sa rasa sama masa wani hadisi na wata falala ta musamman wannan duk bai inganta wanda suka inganta kalilan ne su ne malam zai kama wasu daga cikin su sannan ibn kasir yana farawa duk in zai shiga tafsiri an dai wannan sura tana da wata falala ta musamman to farkon abin da zai fara ga wannan sura shine kawo wannan hadisin na wannan falala ta musamman amma wata hadisin bai inganta ba ko kuma hadisi ne mawdu'i to kwata kwata bai sauraron wannan to shi yasa shi ma nan malam tun farkon farawa yace wa inna ma zukuru ma da fil hadisi sai kawai abin da zamu ambata abin da zo cikin hadisi sai kuma zamu ga duk hadisan da ya kawo mafi yawan su in banda ɗaya ko biyu duk suna ko bukari ko musulun da wuce hadisi ɗaya ko biyu ya kawo su ko a musnadul imam ahmad da sauransu amma duk hadisan da ya kawo to duk suna cikin sahihul bukari da sahihul musulun da haka waɗannan kenan shi sa yace zai kawo mawara da fitsari wanda bai zo a sahihi ba bai da madogaro da haka ko kana karatu ka tafi tafsirin zamaksari ko tafsirin baizawi ko tafsirin sa'alabi ko tafsirin wahidi za ka duk suna kawo da'ilin sura na qur'ani suratan sura to wannan duk mafi yawancin su ba malam ya kama hadisi na farko ya fara da hadisan da suke bayani akan fada'ilul qur'ani umuma kafin ya zo fada'ilul qur'ani wasu surori ko wasu ayoyi daga ciki yace ah, an abi umama talbahili radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه abu umama talbahili ya ce na ji manzon Allah wanda tsira da mutum Allah su tabbata gare shi na cewa ku karanta alqur'ani saboda shi ai alqur'anin ya ati yawmal qiyama zai zo ranar alqiyama shafi'an da ashabi zai zo mai ceto ga ma'abotansa idan ma'abotin alqur'ani yayi aikata zanubi ya cancanci azaba sai alqur'ani ya masa ceto a gurin Allah sai ya dauke masa wannan azaba ko ko yana cikin gidan aljanna alqur'ani zai masa ceto ya ƙara samun ɗaukaka da daraja sama da wacce yake cikin ta to ka alkur'ani mai ceto ne kuma na musallar ya gama daga cikin hanyar neman ceton alkur'ani shi ne karanta shi ka ganya neman ceton alkur'ani suna da yawa daga cikin aiki jiki da dabborinsa karanta shi da kun ga karanta shi na daga cikin abin da ke jawo mana ceto na alkur'ani allah ya ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران حديث نبي لكسه رسالة مالية كامل اتكاشم فضائل القرآن وما تشكوان الجبيان فلا لا القرآن أموما سين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتي وعن عائشة رضي الله عنها قالت أم المؤمنين أور مؤمنين عائشة الله إذا ya ce manzan Allah da tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce almahiru bil qur'an almahir shine gwani gogagge kwararre sai ke kira mahir wanda ya saba da karatun alqur'ani alqur'ani ya zauna a bakinsa yana karanta shi kowane lokaci sannan kuma bai tarajjudi kuma bai da tangarda yana yi yana faɗi yana tangal tangal ya faɗi a daga shi ya zama ne ya ya goge yana karatu da kyau to wannan shine mahir bil qur'ani annabi yace matsayin wannan shine ma'a safaratil kiram barara yana tare da safara safara jin musafir shine jakada dan yana tare da jakadu na Allah sune mala'iku kuma kiram madaukaka albarara masu biyayya jam'u barrun kaga barrun mai biyayya kaman barran mai walidati kaga barrun mai biyayya jam'in sa shine barara da haka masu biyayya yana tare da mala'iku jakadu masu ɗaukaka kuma masu biyayya wanda yake ƙwararre wasu ce mana yana matsayi wanda yake matsayi kusa da matsayin da za a aje shi ne matsayin mala'iku tare kenan a matsayi wasu wasu ce a aikinsa ya yi irin aiki irin na mala'iku saboda karatun alkur'ani da kuma ambatan allah da ke cikinsa kara Uhu wa yatata'ta'u fihi wanda ko ke karatun alqur'ani kuma yana ina a ciki ya fadi ya tashi ya karanto a gyara masa ya faɗi nan ya karanta nan ya hada baki da kyar ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya kan iya maimaitawa biyar kafin baki ya tsayi dole kaga wannan ya tata'ta'u fihi to wannan shi kuma annabi yace falahu ajrani yana da lada biyu kaga ta wancan ba a cikin yana da lada ɗaya ba ballantana an ce wannan na da ka ce to wannan mai ladabi ya fi mai lada da yawa kaga san ba ce ga ladan shi cewa aka yi ma a safaratul kiramil barara to zaman to wasu ma a kiramil barara ya fi lada biyun da wannan zai samu an gane ko yasa malamai suke cewa lahu ajran yana da lada biyu saboda ladan karanta alqur'ani ma'ana duk da wannan tangar da yake ya kai ya kawo da tuntube da yake yawan yi yana da ladan wannan karatu sannan kuma yana da ladan wahalar da yake sha amma ya ya kawo wannan da ya zo zurfin ka an kara ya karanta aya shi ko kafin ya karanta aya nan yakan iya mata mai mai so biyar kafin ya iya hada bakin ma bakin ya tsaye karanta shi wannan wahalar da yake sha wurin hada bakin ya hado nan ya hado nan saboda kokarin sai ya karanta wannan ladansa daban yana da ladan musamman kamar duk yadda karatun ya samu in dai an karanta din duk yadda ya kai ga wahalan da ya yi da kuma yadda bai inganta shi da kyau ba yana da layan karatu to wannan shine ma'anar lahu a ajrani amma ba ana nufin lahu ajrani shi ke da lada biyu shi kuma almahi yana da lada ɗaya ba ba haka ake nufi ba wallahu a'lam عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها, ليس لها ريح وطعمها مر daga cikin hadisai da ya kawo da ke bayani akan falala alqur'ani umuman da ba daya shi hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace wa nabi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahu ƙala daga abu musa al-ash'ari Allah ya dade shi yace qala rasulullahi sallallahu wa sallam manzo Allah wanda tira da musu Allah tabbata gare shi ya ce masalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'an ka masalil uturujja misalin mumini wanda ke karatun alqur'ani kaman uturujja shine suke fassara ta daga wasa tana da ɗanɗano mai daɗi shine eh, ha tayyib ɗanɗanon tana da daɗi wa ha tayyib haka nan a eh, ƙanshin tana da daɗi kuma ɗanɗanon tana da daɗi kaga ta hada biyu ta hada daɗin ɗanɗano da kuma daɗin ƙanshi wannan misaltawa ne an har misalta daɗin ɗanɗanonta da imanin da ke zuciyar mumin hakanan an misalta daɗin ƙanshinta da karatun da ke fita kaga kenan karatu yana da tasiri ne idan ya samo asali a zuciya kaga mumini asali a zuciyarsa an samu imani to wannan imanin da ke zuciyarsa ita ta sa karatun da zai yi kai an gane ko nan gaba zamu zo mu ga wanda ga shi babu imanin a zuciya amma yana karanta alkur'ani sai zama za mu ga karatun bai masa tasiri ba saboda bai da samu asali daga zuciya ba yace na biyu shine eh, wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u alquran al mu'min da bai karanta alqur'ani ka masalil tamra kaman dabino ne bi halaha kwamu hatsai ba shi da kanshi saboda zai karanta alkur'ani ambatan Allah da hasken da ke cikin alkur'ani da kanshin da ke da alkur'ani a ga mai samu sa saboda zai karanta shi amma kuma akwai asalin imani a zuciyarsa to ne ma'anar lare hadaha eh, wa tsamu tayyib ko tsamu hul wa matsalul munafiq misalin munafiki ya yaqra'u alqur'an kaga shi munafiki yana karanta alqur'ani amma kuma bai da asalin tushe a zuciyarsa babu tushen asalin madogara alkur'anin a zuciyarsa to ga shi yana karanta alkur'ani misaluhu mislur raihana shi kuma kaman dodo ya ke da ita kaga ta tana da kanshi amma kuma ba ta zaune dandano kaga ɗanɗanon shi aka misalta da imani saboda karatun da yake bai samo asali ga zuciya ba amma saboda tasirin alkur'ani duk da cewa bai da asali ga zuciya amma ga gashi ya sanya masa ƙanshi ya sanya masa wani abu da zai fa'idanta da shi duk da bai da asalin tushen a tasirin alkur'anin a zuciyarsa yace wa masalul munafiqil munafiqil ladhi la yaqra'u misalin munafiki shi kuma wanda zai karanta al'kur'ani kaga ya hada biyu ga ba karatun alqur'ani kuma ga ba tushen karatun alqur'anin a zuciyarsa to wannan shine yace ka masalil hanzala hanzala ita ce guna wata ake ta guna shanu da shanu ke ce wani mai ɗacin ke. ya ce wannan gunan lari halaha laisa laha ba ta da wani kanshi sannan kuma ga ɗanɗananta na da ɗaci to wannan shine misalin munafiki wanda zai karanta a ga ke kenan karatun Al-ƙur'ani yana ƙawata jiki musamman idan an samu masa tushe daga zuciya ga imani ga takawa ga karatun alƙur'ani to ka ganin qur'ani ke tasiri sosai sai mutum ya zama da kaman misalin abin da ke kan shi mai daɗi da kuma ɗanɗano mai daɗi kamar da lokacin da aka rasa ɗayan biyan nan to mutum yana samun matsala dangane da kowanne ya rasa ciki ne ya rasa su gaba ɗaya shi ne daidai da hanzala guda idan kuma ya rasa imani amma ga karatun alkur'ani kaga wannan shine dokaman dodoya shine misalin munafi ko ko zama ga imani amma ba karatun alkur'ani da wannan shi aka misalta da attamuru da bino duk wannan ya nuna maka muhimmancin karatun alkur'ani da yadda alkur'ani ke tasiri ga zukatanmu da kuma yadda alkur'ani ke tasiri idan ya samu asalin imani da kuma aiki da kwarai a zuciya وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من النعم بعقلها hadisi na gaba shine hadisin abdullahi bin mas'udin hadisin da muka gabatar yanzu na abu musa ash'ari rawahul bukhari hadisai biyu da muka gabatar kafin sa na abi umama talbahili na farko da hadisin aisha radiyallahu anha waɗannan hadisan rawahu muslim ana kamar yadda malai mana alkawari hadisan da zai kawo mana duk ingantattu ne yace daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dade shi annahu qala cewa shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah wanda tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce istar istazkaru alquran ku yi muraja'a alqurani shine istazkaru ku dinga bibiya alqurani da muraja'a ya zama kuna muraja alkur'ani ka haddace alkur'ani ka bar shi ya zube ba a'a ka dinga bibiyar sa ba da ke tsare alkur'ani kamar muzakara yace falahuwa Lallai na tabbatar muku shi alkur'ani kenan ashaddu tafassiyan tafassiyan shine tafallutan da sahaban haka malamai suka fassara ma'ana shi yafi komai kubucewa da kuma tafiya idan ba a karanta shi فهو فله أشد تخصيا من صدور الرجال دقا إرى زم مزاجي أغنى مت مزاجي أنا نفهم قوة da دا da دا ما تدت فيها بك an gane amma dai mazaje mun babu tagaribi da kuma mafi yawan wanda suke haddace cikin maza sun fi masu haddace shi cikin mata yawa. Guda haka Alkur'ani shi ya fi tsananin kuɓucewa da tafiya min sudurin rijali daga kirazan mazaje bilan na'ami fiye da rakumi ko dabbobin ni'ima wannan kalma asalinta ana amfani da ita ga dabbobin ni'ima su ne jinsin rakuma da jinsin shanu da jinsin awaki da tumaki waɗannan jinsi su ake kira dabbobin ni'ima waɗannan dabbobi na ni'ima amma an kusan an takaita kalmar ga raƙumi sai zama da an ce annam ana nufin raƙumi amma asalin kalmar ta waɗannan abubuwa guda uku Raka ma'ana sun fi arcewa alkur'ani ya fi tsananin kubucewa daga kirazan mazaje fiye da yanda raƙumi ke kubucewa daga dabaibayinsa shi ne ukul jam'u ya ƙara ƙalun ta ga igiyar dabaibai to jam'in da shi ne uku ma'ana kam fiye da yanda raƙuma ke kubucewa daga igiyoyin dabaibayinsu da ka wannan shi ma nuna mana muhimmancin muzakara alkur'ani kuma ya nuna mana cewa hakika sanin alkur'ani da kuma barin sa ya tafi ya kubuce ya tafi wannan makaraman illa bane ba karaman aibi bane Allah maka baiwa da alkur'ani kuma ka daina karanta shi ka daina mu'amala da shi har kai sake har a wayi gari babu shi to wannan ba karamar asara ba to da haka wannan hadisin ya nuna mana mala ya kawo mana shi karkashin eh, fadailul qur'an kuma karkashin sa ma karkashin hadisan da ke bayani akan falala alqur'ani umuman shi wannan hadisi rawahu al-bukhari sai hadisi na gaba وعن ابن وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديثي نقبشين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه daga Usman dan Affan Allah ya daga shi ya yace manzo Allah da tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi fitan ku wanda suka fa alkhairi a cikin ku gaba daya sune wanda suka san alqur'ani wanda ya san alqur'ani kuma ya karantar da shi shine wa 'allamahu ya karantar da shi to wannan shi yafi kowa zamantowa mafi alkhairi a cikin da wani ba karamar falala ba ta alqur'ani a cikin littafin Qur'ani sanin alkur'ani zai sa aka zama cikin mutane cikin halittu kafu kowa alkhairi da daraja to kaga wani makaramin abu ne da haka hadisi na daga cikin manya-manyan hadisai da ke nuna mana falala da muhimmanci da ɗaukaka ta ma'abokan alkur'ani Allah ya bamu sai hadisi ma wannan eh, hadisin rawahul bukhari kaga shi ma imam bukhari ne da sai hadisi na gaba وعن ma bin al-khattab radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين daga wa hadisi na gaba shine hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan hadisi yana da kissa shine lokacin da aka ci garin Baitul lokacin da aka ci garin za a tafi an san makullan masallatan kudu. sai na umar radiyallahu anhu ya taso da kansa daga madina shi ne khalifa ya tafi sha ya makullan baitul maqdis da hannunsa wannan tafiya da zai yi tare da shi akwai manya-manyan jagorori da kwamandojin mayaka da makusanta da yawa suka biyo su suka masa rakiya zuwa wannan tafiya sai wanda ke shine ta a garin makka da ya ji za a yi wannan tafiya ma ya taso da garin makka ya zo ya isko khalifa da ke ke da shi yana umar radiyallahu anhu yana ganin sa sai ya ce shi ya ka taho kuma da ka taho wa ka barwa mutanen makka wa ka wakilta ya jagoranci al'amuran mutanen makka tun da kai ne jagoran sai ya ce ya amirul mu'minin na wakala musu Ibn abza Ya ce Ibn abza wani ne Ibn abza sai muna an za wani bararren bawa ne namu bararren bawa bawa da da bawa ne aka intar da shi shi ya sanya shugaba a garin mutanen maka a ga mutanen maka gaba da sai mamaki ya ce ka rasa wanda za ka sa ya jagoranci mutanen maka sai bararren bawa mutanen maka ka aza musu bararren bawa sai ce sai dai fa lakin na huya amiral mu'mini sai dai fa shi kana ya haɗa alƙura mahaddaci ne na ne. sannan kuma masani ne na ilimin fara'i da bangare sai ya sai na umar ya gamsu gamsu wanda ya yi shi ne sa wannan hadisi ya ce tabbas ko na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yadha'u bihi hari. lalle na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah yakan daukaki wasu mutane da wannan qur'ani ya daukake su ya daukaka darajar su da wannan littafi amma ba kafin shi ba kowan kowa su ba za ce mutum bawa bai da wata kima bai da wani matsayi amma sai ga gashi an ce bawa ne bararre an yantar da shi sai ga gashi har ya kai ya zama ya zagoranci mutanen garin maka gaba daya ka zauna ba karamar falala ba haka nan wa ga ubihi a yana saukar da darajar wasu wanda suka yi shi wanda suka yi jayayya da shi wanda suka karyata shi ni yanda suka kai da matsayi sai da Allah ya zubar da shi saboda mai saboda wannan littafi to inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akhirin wannan hadisin sayyidina umar kenan radiyallahu anhu shi ma hadisin akhrajahu muslim هذا فيما ما رجعتين عند الحديثين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيبا من فوقه فرفع رأسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك قال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة, وخواتيم سورة البقرة لم لم لم تقرأ لم تقرأ بحرف من منهما إلا أعطيته wannan hadisin ibn abbas radiyallahu anhu da wannan hadisin ma ne bangare na biyu shine bangaren bayanin falalar wasu sassa daga alkur'ani ko ayoyi ko surori an gane yana shi ku inda muka baro yanzu inda yake bayani akan falala alkur'ani umuman gaba daya to daga nan an shiga bangare da ni ya ce wani bin abbas radiyallahu anhu ma daga dan abbas Allah ya dade shi Allah shi da mahaifinsa annahu qala ya ce bayna ma jibril qa'idun inna nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da mala'ika jibril yake zaune shine qa'idun ismul fa'il na qa'ada ya zauna kaman jalasa yayin da mala'ika jibril ke zaune a wurin manzo sallallahu alaihi wasallama sami'a naqidan min fawqi yaji wani tsara da sauti daga sama rafa'a ra'sahu rafa'a ra'sahu sai daga kansa zuwa inda yaji wannan sauti qala sai yace da manzo sallallahu alaihi wasallama hada babu min as-sama' wannan wata kofa ce daga sama futi al-yawma an buɗe ta a yau kaga kofa a larabci muzakkara ce namiji a hausa mu'annasa ce to kaga ya zo da muzakkar a larabci kuma fasara sai mu rijiya ta koma mu'annasa dan ta yi daidai da hausa kaga nan cewa ya haza babu mu kuma sai mu ce wannan kofa ce ba ce wannan kofa ne saboda kaga a hausa zai zama bai sama ba bai yi daidai tafi daidai yadda tsari su yake ba za ka yi ce wannan kofa ce daga sama hal yau mu kaga ba sai futihat ba to amma gurin fasara sai fasara kamar futihat sun wannan kofa ce daga sama aka buɗe ta a yau lam tuf lam yuftaha qattu ba taba buɗe ta ba tunda take illa da yau sai yau fa nazala minhu malakun sai wani mala'ika ya sauko daga wannan kofar da ba a taba buɗe ta ba sai yau kuma shi ma kansa mala'ikan da ya sauko daga wannan kofar shi ma nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa yau shi ma mala'ikan da ya sauko daga wannan kofa ya zo bayan ƙasa bai taɓa saukowa bayan ƙasa ba su yau ya ce fa sallama sai mala'ikan ya zo ya musu sallama wa ƙala sai ce zo sallallahu alaihi wa sallama abshir bi nuraini kuki ta kuma albishirinka da wasu haske guda biyu da aka ba. haske guda biyu duk lokacin da haske ya zo yakan zo da ɗayan ma'ana biyu ko ne zama haske ta siyon kamar ce ko tana da haske ta ga haske ne zaɗi siyon shi ko ya zama haske ma'ana haske haske a ma'anance domin kaga shirya haske ce a kaduhu ne kamar yadda ya ce eh, wa da min adh-dhulumati ila an-nur kaga dukkan yana da su daga dukkan zuwa ga haske kaga dukkan abin da ake nufi a hanyoyin bata da duk wani tufarki na bata shi kuma haske shine shari'a kaga kenan shari'a haske ne ma'anawiyya bata eh, duhu ne ma'anawiyya don haka alkur'ani ya ce abshir bi nuraini kayi albishirin ka wasu haske guda biyu ukita huma da aka baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ba a taba ba da su ga wani annabi ba gaba waɗannan haske guda biyu su ne fatihatul kitabi ɗaya daga cikin haske biyu na biyu kuma kawati musuratul makara. karshen suratul baqara amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir azwa ƙarshen wannan wannan aya ta daya dayar kuma ita ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha waɗannan su ayoyi biyu su ne suratul baqara yace lam taqra bi harfin minha ko minhuma ba ka karatu da wani harafi guda daga cikinsu kaga waɗannan ayoyi guda biyu saboda can la yukallifu akwai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat akwai rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu qad fa'altu Allah ya ce nayi cewa da ku na la akizuna ya Allah karka kama mu da laifin inna fina abinda muka aikata cikin mantuwa aw aqta'na ko cikin kuskure Allah ya ce dai rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Allah kada ka azama mana nauyi na ibada na addini kamar yadda ka azamu waɗanda suka gabace mu qala Allah qad fa'altu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kada ka azama abinda ba ma iyawa qala Allah qad fa'altu واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت دون شيني لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته فاتي أم باكا أبدا كرنتا ربنا كرك منا كذا الله يا باكا باجي بكما to wannan ke wannan sun nuna mana falala da waɗannan da suratul fatiha da kuma ƙarshen suratul baqara a wannan na daga cikin falala na wasu ayoyi ko wasu surori na musamman a cikin alkur'ani sai hadisi na gaba وعن أبي مسعود وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه wannan da ya ce da an abi mas'udin al-ansari daga abu mas'udin al-ansari radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah na tsira da manzo Allah tabbata a gare shi ya ce man qara'a hatayn al-ayatayn duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu min akhir suratul baqara na karshen suratul baqara fi lailatin a wani dare ka fatahu sun ishe shi Shi ne ma'anar kafa tahu daga kafa daga kafa abu ya isa idan ta mace ce sai a ce kafa ta wadatar idan maza biyu ne sai a ce kafa an gane idan mata biyu ne kuma kafa ta to shi ne ma'anar kafa ta sun wadatar da shi da idan mutum ya karanta waɗannan ayoyi cikin biyu cikin dare sun wadace shi sun wadace shi dan ne kun ga bai zo ba a za ka idan wannan ana samu daga fassarar malamai daga shi abin da malamai suka fassara da shi cewa wasu sun ce hu min qiyamil layl kun wanda take ko da bai qiyamul layl ba waɗannan ayan suna matsayin kaman yayi qiyamul layl kaga ma'ana hu wasu ma suka ce kafata hu daga dukkan wani sharri da duk wani abin da yake hargaba da duk wani abu da ka iya cutar da shi waɗannan aya karanta aya biyun nan ka hu sun wadace shi su sama masa tsaro daga duk wani abu mai cutarwa to da kaga kowanne aka samu a ciki ko ko dukkan su kaga ba karamar a ce ayoyi biyu ka karanta su sun zame maka garkuwa har gari ya waye ko ayoyi biyu ka karanta su tana da ladan kamar ka yi kiyamun ne kuma ba karamar falala ba ne wannan na daga cikin falala na wasu daga cikin ayoyin alkur'ani su ne ayoyin biyu ayoyi biyun karshe na suratul baqara na'am وعن abi أمامة bahili رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يتي عن أبي أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الله جل شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما الله الذين أنا من شكل استبت أغريش يتي اقرأوا البقرة وقرأت سورة البقرة fa inna akhdaha baraka domin daukan ta albarka akwai albarka mai yawa cikin daukan suratul baqara da karanta suratul baqara da fahimtar da aiki da ita to akwai albarka mai yawa a cikin ta yasa sahabbai sukan tsaya sukan dade wurin daukan suratul baqara ana yana cewa idan mutum ya san bakara da ali imran a cikin musu yana samun wani kwarjini yana da kwarjini da matsayi saboda waɗannan surori Allah ya ce akzaha baraka wa ha hasar barinta da kin daukanta da bai ke nadama ne da kuma abin takaici za ka yi nadama da jimamin rashin ɗaukan wannan sura to ka kake kaga a cikin duk halin da mutum ke cikin kokari idan alal akalla ko bai samu komai ba ya zama ne ya samu bakara wala yastati'uha batsala. batala batala ne masu batawa ga abtala batilun abu batacce shine batilun kaga batsalatu jam'in masu batsi don haka duk wasu masu mummunan abu ba sa iyawa da ita ma'ana ba sa iyawa da mai ita a kasar hadisin ya zo cewa albatala a sahara daga magabata daga cikin sabon da ya rawaito hadisin ko wasu daga cikin marawaita hadisin da fassara albatala da cewa a sahara masihirta ba sa iyawa da wanda ke da suratul baqara tare da shi har wannan nuna mana falala ba kaɗan ba ta wannan sura kai kuma bakara tana da falala na ta ita kaɗai kamar yadda muka gani a wannan hadisin akwai kuma falala da suka yi tarayya da ita da sura ta al'imra wanda shi ma malam zai kama na hadisi na وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة daga abu huraira Allah ya dade shi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabin Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi ya ce la buyuta buyutakum maqabir kar ku sanya gidajen ku zama kamar makabarta inna shaytana yafirru min albayt alladhi tuqra'u lallai shaidan yana arcewa yana guduwa daga duk gida ko ɗakin da ake karanta suratul baqara cikin to da ka matakar kana so kai wa gidanka garkuwa daga shaidan cikin sauki karanta mai suratul baqara da ka karanta suratul baqara to kama gidanka garkuwa daga shaidan kaga wannan kenan haka nan ya nuna mana cewa Eh, makabarta ba guri bane na zuwa karatun alkur'ani domin ya ta da alubu yusa kun makabira kenan kun makabarta ba guri bane da za a je ana ta karatun alkur'ani sannan kuma ya nuna mana cewa eh, karanta alkur'ani a gida yana haskaka gida kuma yana rabe gida da makabarta gida gurin kwana a karanta alkur'ani a yawaita makabarta ba gurin karatun alkur'ani bane sannan kuma karatun alkur'ani musamman karatun suratul baqara yana kore shedanu daga gidaje na وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي, أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر wa hadisi na gaban ubayy bin ka'ab daga ubayy dan ka'ab radiyallahu anhu Allah ya da shi annahu qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam dan bila da wanda Allah ya tabbata a gare shi ya ce ya abal munzir wannan ita ce kunyar ubayy bin ka'ab abu munzir ce ya kai baban munzir a tajiri shi ka san ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam wata aya ce daga cikin ayoyin littafin Allah da ke tare da kai kun ga cewa ma aka ba karamar falala ba ta ubayi bin ka annabi ya ce da ke tare da kai haka na wani hadisi ya ce a qara'ukum ubayi yace ko ka san wata aya ce daga cikin ayoyin qur'ani da ke tare da kai ta fi girma qala sai kuntu sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ليس الآية أن أنت آية الفرجية الله يسي أتكنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله شيني أبن بوتا wanda babu wani abin bauta ko tare da shi ko bayan shi kuma alhayyu rayayye alqayyum mai tsayi da komai da komai yace wannan yace fa daraba fi sadri sanan salata bai ma'ana nayi daidai na dace wa kala sai wannan addu'a da cewa la yahnika la ilmu ya abal munzir cewa Allah ya saukaka ilimi a ka ya abal munzir shin ce wannan kalma ce da ake amfani da ita ga abinci kamar da Allah ya fakuluhu hani'an mari'a hani'an daga wannan hana ma'ana abin suna cewa ana cewa abinci ya zama hani'an idan ya zama yana da sauki saukin samu da kuma rashin wahalar taunawa da kuma rashin fargabar abin da zai biyo baya to kaga kenan suka ce to ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah ya sauƙaƙa masa samun ilimi kuma Allah ta'ala ya tabbatar masa da ilimi saboda wannan wannan kaga muhallin shahid cewa annabi ya yadda da abin da ya fara cewa annabi ya ce abin da ya fada shi ne daidai abin da ya fada kuma shine cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ita ce a'azamu ayatin fi kitabillahi kaga na daga cikin karkashin hadisai ke bayani kan fallalar wasu surori ba na Qur'ani ba dai ba na'am وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون نعم، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهما ما نسيتها بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما mara ya ce wa anan nawas sam'an kafin nan hadisan da muka kawo in banda na farko shine na na farko shine na imamul bukari bukhari khairukum man ta'allama wa 'allamahu na biyu na hadisin ibn abza inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman shi ma rawahu muslim hadisi da muka kawo na uku shine hadisin man qara'a atayn al min akhir surat al-baqara kafatahu akhrajahu al-bukhari shi ma sai eh, bukhari da muslim suka rawaito su muttafaqun alaihi sai hadisi na biyar hadisin abu umamat al-bahili kuma akhrajahu ahmad shine hadisin da imam ahmad ya rawaito shi ikra'ul baqara fa inna aslaha baraka sai hadisin abu huraira la taj'alu eh, la taj'alu buyutakum ko la taj'alu wannan hadisin shine rawahu ahmad hadisin da yake na la tasdihu al-baqara wannan rawahu muslim hadisi la ta ja'alu buyutakum shine rawahu ahmad sai eh, wannan hadisin da zamu tashi na an haka na hadisin abu mai bin ka'ab shi ma rawahu muslim sai hadisi na gaba an nawas bin sam'an daga nawas dan sam'an radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ani manzon Allah da tsira da mun Allah tabbata gare shi yana cewa yi utabil qur'ani yawmal qiyamah za a zo da alkur'ani ranar alkiyama wa ahalihin ladina kanu ya amalu da biki da kuma mutanensa wanda suka kasance suke aiki sun ga ce abota alkur'ani ba kawai masu karanta shi ba idan kana karanta alkur'ani ba ka aiki da shi kaga ba ka zamantowa cikin ahalul qur'ani to ya ce ahalul ladina kanu ya amalu da biki da kama abota alkur'ani masu karanta shi kuma suna aiki da shi to da haka za a zo da alkur'ani da ma'abotansa waɗanda suna karanta shi suna aiki da su ta qudumuhum suratul baqara wa ali imran suratul baqara da ali imran tana gabata tana gaba su kuma suna ba shine kadama ya qudumu kamar da Allah ya mana da Fir'aun cewa ya qudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar kaga kadama ya qudumu su ko wannan taqdumuhum suratul baqara wa ali imran da suratul baqara da ali imran za su shige gaban su wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salasata amsal annab sallallahu alaihi wa sallam ya buga ma baqara da ali imran misalin yanayin da za su zo a ran da za su shiga gaban masu karatu yace misalin su kaman abubuwa guda uku da manzo ya buga ya ce ma na hunna ba a duban ce da wannan musulman da annabi sallallahu alaihi ne buga ma bakara da ali imran a yanayin da za su zo ran alkiyama suna gaba ga masu karanta su ba ya ce kala wa innahu ka annahu ma gamamata ne sai ka ce gamamata ne a wani hadisin ta ne sun ce daga mamata ne daga ta ne shine duk wani abu da ya maka eh, inuwa sama duk wani abu da ya rike ka sama ko ya zama girgije ko ta zama kura ko menene ana kiran shi gamama kuma ana kiran shi layaya a wata ruwaya ka ma gamama ta ne aw layaya ta ne ko kowane daga cikin su ba na abin da ya maka yau aw zullata ne ko ko inuwa guda biyu kai ka ce wasu inuwa ne guda biyu nan ga inuwa nan ga inuwa ga inuwa alimura bakara ga ta kaman inuwa alimura ita ma ga ta kaman inuwa sai suka zo kaman inuwa guda biyu bainahuma sharqun tsakanin su akwai wani ga wannan rata da ga ga wannan ga wannan domin sun haɗe za su zama guda amma a tsakanin su akwai rabewa ga wannan ga wannan da haka ga kaga ga al imran da kaga nan ga bakara yace auka annahuma firqanin min ko ko kai ka ce wata jama'a ce guda biyu na tsuntsaye nan ga tawaga tsuntsaye nan ma ga tawaga tsuntsaye suratul baqara ta zo sai ka ce wata tawaga ce ta tsuntsaye ita ma ali imran ga ta nan abin gefe kai ka ce tawaga ce ta tsuntsaye sawa eh, waɗanda suka shimfiɗa fuka su a da shimfiɗa fuka-fukan shi zai jawo inuwa ga waɗanda ke tara ya ce hajja ne an sa ko suna tsari da kawo hujja da kariya an gane kariya na cewa ai yayi kaza yayi kaza kamar yadda lauya ke yi a ga lauya zai dinga bada kariya ga wanda yake tsarewa ai yana da hujja kaza ai yayi kaza ai kaza da yana da uzuri kuma haka za su yi maka aikin lauya a ranar alkiyama shi ne ta ne an sa albihima na a ba ta kafa ne ba ne ta kafa ne tsoro kenan an gane ta haja ne na auzullata ne aka sa eh saudawa ne akwai akwai ta ne saudawa ne an gane bakake ko da babu wata ruwaya akwai shi akwai shi a wata ruwaya cewa giragizai ko inuwa baki wanda ke lullubewa shi kenan ko wannan hadisin shi ma rawahul muslim imam muslim ya rawaito shi sai hadisi na gaba وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال حديثي نغبا daga Abu Darda Allah ya jire shi yace manzo Allah tsira da manzo Allah tabbata a gare shi yace duk wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahf to usma min dajjal za a yi mishi tsari daga dujal zai zo karshen zamani dujal ya zo a hadisi cewa babu wata fitina da ta samu banu adam tun daga farkon duniya har karshe kama Allah ya mana tsari to da haka wannan fitina ta dujal tana ta da ta kai fitina sai wanda Allah ya tsare to annabi sai in ka haddace waɗannan ayoyi min awwal suratul kahf to Allah zai baka tsaro da kariya daga dujal ka kenan haddace wannan su ayoyi ba karamin muhimmanci yake da shi ba ga rayuwa domin kawo kanka garkuwa da fitina wacce ita tafi kowace fitina zamantowa mummunar fitina a bayan kasa hadisi na gaba وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن yace daga abu darda har ila yau anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi Allah na tsada mun Allah tabbata gare shi yace huwa Allahu ahad ta'dilu thuluth alquran cewa qul huwa Allahu ahad suratu qul huwa ta kadai tana daidai da sulusin alqur'ani sulusi shine kashi ɗaya cikin uku za ka ga suratul qur'an wallahu a tana daidai da sulusun alqur'ani malamai sun ce tana daidai da sulusun alqur'ani saboda mawdu'an da take dauke da shi inda dama mawdu'an alqur'ani guda uku ne akwai tauhidi akwai kisas akwai ahkam to ita ta kunshi tauhidi saboda ta kunshi sunayen Allah masu muhimmanci cikin wannan sura amma suka ce ba wai ma'ana tun da ta kunsa zama musulunci alkur'ani ganin ka ne na karanta alkur'ani karanta ulhu Allah su uku ba an gane da wasu ke ka karanta wani Allah wasu uku to kenan ta karanta alqur'ani gaba ɗaya ba bukatar kai ta rana ta alqur'ani wannan ba haka ba ne wannan matsayi take da shi amma kuma ba ta daidai daga karanto alqur'ani gaba kuma ba ta ɗauke maka karanta alqur'ani ke da karanta ta so uku ka rena wannan duk suna nuna mana cewa wasu ayon alqur'ani kenan sun fi wata daraja ina ka ga wannan sulusul qur'an ga waccan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a'azamu ayatin fil qur'an ita ce ayatul kursi an gane daga nan malamai suka ce ana samun fifiko daga wata aya ta fi wata fifiko wata tafi wata daraja na alkur'ani ana samu to amma wannan daraja ana samu ne dangane da maudu'in da aya take magana a kai a kan me take magana a kai wannan abin shi ke sanya darajar aya ta fi wata ba ta magana a kan wannan maudu'in amma ba a magana a kan cewa mai magana da su kaga magana da su Allah ne kaga dangane da Allah ba ka cewa wani abu nashi ya fi na wani to amma dangane da su mawdu'in daga na ake bambancewa kamar qul huwallahu suna magana akan siffar Allah suka ce ba ka hada qul huwallahu da irin su tabbata da abi lahabin wa a aga tabbata da abin lahabin wa tabba kan take magana ina magana kan halin da Abu Lahab ke ciki kaga halin da Abu Lahab ke ciki bai kai muhimmancin sanin sufofin Allah to kaga wannan shi ne abin da suke magana a kai sai hadisi na karshe da malai mana wannan bari shi ne wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس daga uqbatu bin amir radiyallahu anhu hadisi na karshe yace manzo Allah na tsira da masallar tabbata gare shi yace alam tara ayatin unzilat alayya shin ba ka ga wasu ayoyi da aka saukar a gare ni ba lam yura mithlu hunna qattu ba a taba ganin kwatan kwatan su ba dan da ake waɗannan ayoyi su ne kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan ayoyi ba a taba ganin kwatan kwatan su ba na gurin bada tsaro da gurin bada kariya da neman tsarin Allah kuma da samun tsaro daga Allah idan ka karanta su to ba taɓa samun irin waɗannan ba za ka ayoyi ne na garkuwa masu muhimmancin gaske waɗannan su ne hadisai da malai kamar kamar da magani dukkan hadisan da ya kamar na hadisi guda duk suna cikin buhari ko muslim kaga kawarin da ya kawo cika cewa zai kawo mana hadisai ingantattu don haka duk abin da bai inganta ba na falalar sura ba a da bukatar zuwa gare in ma ba a samu hadisi ga falala na musamman ga wannan sura ba ta shiga cikin falala da aka samu na ayoyin alkur'ani gaba ɗaya su kaga ba bukatar sai an kawo hadisi mai rauni na hadisi mawdu'i hadisin kage to anan za mu tsaya insha Allah mun kammala bangare na farko shine babu na farko abin da ya shafi bayani da malami mana shin fada da shi na ulumul qur'an cikin karatun yau na 23 ko yau na karatun mu na 23 kenan mun kammala wannan mukaddima yanzu za mu shiga na gaba shine kalimat kuma ya inganta kawo kalmomin daki daki da kawo su ala hasabin hurufin abdai kai ka ce da shi haka ya tsaro kan haka zai taimaka maka da sanin ma'anonin kalmomi ko da ba ka fasara qur'ani ba ko ba fasara hadisi ko ba fasara eh, wasu littattafai to waɗannan kalmomi za su taimaka maka na bismillah wa alaikum salam na'am eh tare da Allah ta dana eh ya sauko ya ce abshir bi nuraini eh jai kun ga tambayi tana da kyau ya nuna cewa ba mala'ika jibril ka dai saukar da alqur'ani miki da wannan mala'ikan da bai taɓa sauka bayan kasa ba sai wannan lokacin shi ya sauko da alqur'ani kuma idan muka lura hadisin bai nuna cewa shi ya sauko ne ba shi ya sauko ne faɗi falalar kaga dama ayoyin mala'ika jibril ya riga ya saukar da su to amma shi saukar wannan dan ya nuna maka falas yasa a cikin hadisin ma yace abshir bi nuraini uti ta huma an riga an baka su ka zo na mana ishara cewa an riga an saukar da ayoyin kafin shi wannan ya sauka da haka amfanin sa ya maka albishir da ka san cewa ga fa darajar waɗannan ayoyi da aka riga aka saukar maka to ga darajar kaga nan ba shi ya saukar da su ba Allah a'lam na man ta'allama wa hasuna amalu sai ne eh, kaga wannan shi khairukum mafi alkhairin ku gaba ɗaya wanda ya fi daraja shi ne wanda ke da wannan shi ko wanda ai kaga na umumin nashi kairun nasi. sawan wanda zai zama kairun nasi kaga yana cikin mahabauta alqur'ani kaga ya shiga nan ya shiga ce wannan kuma kairun nasi wanda ya fi alkhairi saboda mai saboda shi ya samu dama kuma Allah ya amfana da shi da dama saboda rayuwa ita dama ce an gane wani Allah ya ba shi shekara talatin wani shekara arba'in wani shekara hamsin wani sittin saba'in tamanin ɗari kaga kowane da abin da Allah ya tsaga mu kuma baka ce Allah me yasa ka ba mu wannan tamanin wannan ka ba shi arba'in kaga la allah amma sannan kuma aikin da kai shi wannan da ya in suka zama na dukkan su aiki na kwarai suke wannan ya shekara arba'in yana aiki na kwarai wannan ya shekara ɗari yana irin wannan aikin da wannan yake kaga wannan yana da advantage akan wannan an gane ko kuma zalika fadlullahi shi yutihi man yasha kamar da nabi faɗa hadisin zahaba ahlud dusul bil amma in aka samu aka fi shi wannan da ya 40 yayi da'a ga Allah shi kuma wannan da ya 100 bai wani daki bai tsina na komai ba kaga nan ba sa kaga da sai yayi da'a sai zamana wannan tsarin da aka masa ya amfane shi to wannan shine ma'anar hadisi yana ga kan kowa amma shi wannan ga wanda suke na musamman kaga baka cewa kawai mutum ya samu falala saboda ya daɗe a rayu kaga mai ke kawo falala wani abu na musamman a gane wallahu a'ala za mu dakata nan Allah kai mu za mu shiga ta shi mai zuwa da izinin zafi za mu shiga albabu sani a shi alhamdulillah ta wasu wa subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ok to akwai daular rabon gado wanda dakta muntaka ake yana a wannan wannan karfin wasu ke fara karfe tara na safa ake fara ta da aka duk wanda ke ciki da wanda ke da sha'awa yana iya zuwa a cikin gara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi